kun gama ka je wajen mai niƙan nan eh, mamar mai niƙa ya Allah a karɓo ka kasin garin tuwon nan ya ƙare niƙa oh, ya Allah barai ke niƙa gaskiya kai gaskiya so gobe wani lokacin ba yi wato kai kake da gwanika aka kuma za ka dauko kai eh, to wannan ma fa yana mana asiri ba wallahi tallahi kai kana san cewa za ka wani haka kake amma wallahi ya zai ne ke wallahi a'a to kaga wannan da ka bari na je kawai ci tuwon ne ka ci gaba da yawa azumin nan ma dai ya zo dai mutum ma ya huta da wani sayan abincin safe da na rana wallahi wallahi da daddare kana zuwa kofar gidan mai kuɗi kana zuwa kofar gidan mai kuɗi wallahi ko baka da ko sisi sai ai ka bari wallahi wannan azumin gidajen masu kuɗi za mu daga tarewa duk inda za a sha ruwa ba daga ton by ton daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to ai ba milis ba gidan wa za fara zuwa kaga dai ginin ka talla a kai kaga sai iyawu iyawu ya kenan daga shi sai wa ya alhaji mazu <laughs> sarkin ruwan ma ne ko me eh wata wallan ruwa yawwa to yanzu ka gane bari ka shiga daga ciki ne wani da wani na san iyawu ya zai duba mana ko to kuma a waje eh? sai mu ci a waje eh to zan mu duba ne in gani mana inda kai daga sai mu kasa in mata kama fitar shi ai nuna wallahi sai mu danyi kwaba mu mun nan yana da amana wallahi shi za nake son Bibi me na tashi kuma? bibi. Na Allah haƙuri. Ya zaki ce mun baby da girma na? Ki kira suna na mana. Baki san suna na bane? Sai ku zo. Wani haƙuri faɗa muka yi? Ni kira matsa mun wallahi. Kuma dai me ni dai ka ya haƙuri. Ni haƙuri. kana na ga alamun kwana biyu ne neman faɗa ka ni ba zan yi hakuri ba ne gaskiya to saboda me na maka mene eh mene kiran da kike mun mana kullun sai kin kashe mun ba idan mutum ya kira masoyin shi yayi laifi wai masoyi ba mun yi faɗa ba kai da wa faɗa a ba da ni ba za ni faɗa ba wallahi ba ma faɗa a ni da ya za mi faɗa da kai ta yaya wannan kuma fa wai sweet budurwa ta ce kake faɗa mu bibiyar shi ce wannan kuma daga ina nan matar da zan aura ki ai mai yi engage a'a wannan ka ce mata ni budurwa ka kuma yanzu ka ce mata ni fa a ce ce bi yariya ma kike ba dole yi da dariya ba kuma daɗin da ke ci to ai ka ce matan da za ka aura ta yi zire bebe hmm, abin dare wani ba ka kike ina so mana mana hauka ne yake wannan dare da ya to ka san ba ma wannan ba da Allah ba na son me faɗa ko kina son ai faɗa ni ba da ha abada kun san juna ne a to ai yanzu muka san juna a ita budurarka ne wacce za ka aure ba ku faɗa ba a'a ya kike kawata sannu Na Allah amina ka challa ka rufa asiri da ni ina kai kadai nake sa ran Ramadan ina da budurwa eh amando eh. ina da ita a kofar nasarawa kai ko dani kake azumi ba ta na hudu mun ji mun ji ba komai ko abin mu ina sanki ko kishiya za mu yi da ke ba a matsala daina daina ina space din auren wata ba space din auren wata yi mu dai yanzu da Allah aminu ka tallaka rafa mun asiri azumi ba za mu yi azumi da kai ba kai kadai nake sa rarraba dan basket ɗina ko ka yi haƙuri eh kasha abokina dumaman nan fa wallahi sai a hankali wallahi tallahi ba ma cin akwai biyar a wajen ka eh? biyar naira eh. biyar me eh. siya kawai zan sayar ma da su ne ni in kashe na aini da yan mata sai bai mu ba sallah wallahi